kila da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta bayar a matsayin abin kunya da takaici hotunan tauraron dan adam da bbc ta samu sun nuna rasha ta sayo danyen mai da ya kai ganga miliyan daya daga koriya ta arewa masana kuwa sun fara tsokaci a najeriya tun bayan kaddamar da tanadin doka da zai yi adalci kan waɗanda har-haren ta'addanci ya ritsa da su to abin nan ita gwamnati ba ta yi bayani a kan tsarin dalla-dalla ba amma abin da nake tunani kamata ya na farko ya zama akwai diya in ma ba diya akalla ya zama akwai tallafi gwaggwaba ya zama akwai tsarin kula da lafiyar mutane lafiyar kwakwalensu muna ɗauke da karin bayani masana kuma suna fara tsokaci tun bai wato kungiyar tuntuɓa ta dattawan arewacin najeriya ta gudanar da wani taro domin kamo bakin zaren magance matsalar da yankin ke fama da shi mu haɗa kanmu domin mu san cewa in muka haɗa kanmu ba mai iya karya mu duk waɗannan abin da ke sha'anin tsaro sha'anin zamantakewa sha'anin yau da kullum muna ganin cewa in muka haɗu mu yi ma kanmu magani kafin ma wai gwamnatoci su shigo to za mu je jamhuriyar kamaru har ma da jamhuriyar nijar a cikin shirin amma bari mu fara da labaran duniya Shugaba Joe Biden na Amurka ya kira sammacin kama Firaministan Isra'ila da Kotun Hukunta Manyan Laifuka ta Duniya ta bada da abin takaici da kunya. ICC ce dai ta bada sammacin kama Benjamin Netanyahu kan zargin aikata laifukan yaƙi a Gaza. Tuni kuma 'yan siyasa a Isra'ila suka fara martani kan wannan hukunci, ciki kuwa har da tsohon Firaministan Isra'ila Naftali Bennett. The entire uh, warrant is based on falsehoods. This is a, a phony. naftali bennett kenan yake cewa an gina baki ɗayan sammacin akan karya wannan abin dariya ne za mu mai da martani ba za mu zuba ido hakan nan a cuce mu ba a yanzu da ya rage ga kasashe mambobin icc su kama da kuma tsare na tanyaho idan har ya shiga kasashen su. hotunan tauraron dan adam da bbc ta samu sun nuna rasha ta sayo danyen mai da ya kai ganga miliyan daya daga koriya ta arewa tun watan maris din da ya wuce wannan na zuwa ne daidai lokacin da arewar ke aikawa rasha da makamai da sojoji a yakin da take yi da ukraine For the past eight months, researchers have tracked North Korean tankers visiting an Wakilar BBC ta ce masu binciken sun shafe watanni takwas suna bibiyar yadda tankokin mai na Koriya ta Arewa ke zurftu a yankin da rijiyoyin man Rasha suke a yammacin kasar. Masu binciken kuma na cibiyar Open Source mai mazauni a Birtaniya sun ce tankokin sun yi balaguro sama da sau arba'in. Ƙungiyar agaji wato Ƙungiyar magajin garuruwa a Faransa sun yi kira ga Birtaniya su sake duba batun kwararar 'yanci ranar da ke yada zango a Kale. Sun ce 'yanci ranar da mazauna yankunan gabar teku ta bangaren arewa na fuskantar matsi sakamakon take tsarin neman mafaka a Birtaniya da kuma rarrauna tsarin wanda ke isa wurin ba bisa ka'ida ba. Suna dai so a farfado da yarjejeniyar na ce wadda ta baiwa jami'an shige da ficen Birtaniya daman bincike har zuwa yankin da ke karkashin Faransa. A shekarar nan kaɗai sama da 'yanci rani 68 ne suka mutu a kokarinsu na isa Birtaniya ta amfani da iyakar Faransa. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. a hukumance 'yan sandan brazil sun sarki tsohon shugaban kasar jair bolsonaro da yunkurin juyin mulki da zai bashi damar ci gaba da zama kan karagar mulki bayan shan kayan zaɓe a shekarar 2022 zargin ya kuma hada da kitsa tashin hankali da take dokoki da kuma yi wa demokuraɗiyya karan tsaye da baiwa ƙungiyar 'yan daba dama har gitsi a ƙasar bolsonaro ya sha musanta zarge-zargen da shan albashin mai da martani a shekarar 2022 ne dai magoya bayan mr bolsonaro suka mamaye gine-ginen gwamnati bayan sanar da shan kayan zaben da yi a zaben da Luis Inacio Lula da Silva ya yi nasara. jami'an lafiya a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo inda nan ne cutar kyandar biri ta fi kamari sun shaida bbc cewa an samu raguwar masu kamuwa da cutar tun bayan kai kashin farko na rigakafin cutar a watan da ya gabata hukumar lafiya ta duniya who ta tabbatar da hakan to amma kuma ta yi gargaɗin har yanzu ba a fita daga hatsarin cutar ba ƙwararru a fannin lafiya a afirka dai sun ce har yanzu cutar na yaduwa a sassan nahiyar kuma kawo yanzu ƙasashe sha tara ne aka tabbatar da kyandar biri ta faɗawa Nan gaba a yau ne kuma WHO din za ta gudanar da taron gaggawa kan wannan cuta. To ƙarshen labaran duniyar kenan. To bari mu rahotannin namu daga Isra'ila. Shugaba Biden na Amurka ya bayyana izinin kama Firaministan isra'ila da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta bayar a matsayin abin kunya da takaici. ICC ta ce ta bayar da izinin kama Benjamin Netanyahu ne a bisa zargin aikata laifukan yaƙi a Gaza. a bisa wannan hukunci dai wajibi ne kasashe masu biyayya ga kotun su tabbatar da an kama mr netanyahu idan ya ziyarci kasashen ga rahoton badamasiya bulkadar mukhtar Ƙasashen da ke ƙarƙashin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya na ci gaba da martani akan izinin da kotun ta basu na kama Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu akan zargin aikata laifukan yaƙi a Gaza. Emily Thornberry 'yar majalisa ce a Birtaniya kuma memba a jam'iyyar Labour mai mulki. wadda kuma ke jagorantar kwamitin majalisa akan harkokin kasashen waje. Um, ta ce muna goyon bayan kotun hukunta manyan laifuka ta duniya, kotu ce mai zaman kanta da ba a yi wa shishigi idan har ta bayar da umarnin cewa akwai bukatar a kama shi domin amsa tuhuma, dole mu yi biyayya domin ganin an kama shin. A Isra'ila ma, 'yan majalisa da shugabanni na ci gaba da tsokaci akan umarnin da kotun ta bayar na kama Prime Minister Benjamin Netanyahu da tsohon ministan tsaron ƙasar Yov Gallant. Mr. Netanyahu dai ya yi Allah wadai da matsayar kotun. It is falsely accusing me, the democratically elected Prime Minister of the State of Israel, ya ce kotun ta yi kuskuren zargina a matsayina na zababben firaministan isra'ila da kuma tsohon ministan tsaron isra'ila yov Gallant. wannan kuwa na zuwa ne duk da ƙoƙarin da muka yi na ganin cewa ba a kashe fararen hula ba a hare-haren mu mun rika aikewa da sakonnin waya da raba takardun gargadi da ma kiran waya ta kai tsaye domin kira ga fararen hula su fice daga gaza kafin mu kai hari duk dai domin kada abin ya shafi fararen hula ICC dai ta ce akwai shaidu karara da za su iya gamsarwa cewa Mr. Netanyahu da Mr. Gallant sun aikata manyan laifukan yaƙi a Gaza. Kotun ta kuma bayar da umarnin kama kwamandan mayakan Hamas Muhammad Daif wanda ake cewa ya mutu. rahoton da badamasiyar bukatar muktar ya hada mana kenan ta shugabanni a fadin duniya na mai da martani tun bayan sammacin da alkalan a kotun hukunta manyan laifukan ta duniya suka bayar kan netanyahu sammacin ya hada kuma da tsohon ministan tsaron isra'ila wato yoav galand da wani kwamandan sojin hamas bangarorin biyu dai sun musanta zarge-zargen to ko wannan sammaci yake nufi tambayar kenan da muktari adamu bawa ya yi wa farfesa usman muhammad shaibu masanin shari'a a najeriya to wannan kamar wani ci gaba ne ita wannan kotu ta sama a ta ƙasa da ƙasa da take hukunta masu laifuffukan yaƙi kafin wannan lokaci za a ga cewa suna ƙoƙarin ba da wannan oda cewa a kama wani shugaba ko wani mai matsayi amma duk ka ga cewa na ƙasashe ne masu tasowa irin ƙasashen mu na afirka to mm. abinda wannan ke nuna shine cewa wannan kotu ta samu ci gaba kuma dai sannu sannu ah, ba ta hana zuwa wata rana za a kai ga duk wani shugaban ƙasa din zai ba zai gagara wato al'ummar duniya su zo su ce ya yi laifi ba kuma ya kamata a ɗauki mataki na hukunta shi. Amma eh. abu ne mai yiwa iya kama shi ganin irin ƙarfin iko na shugaban Isra'ila da kuma goyon baya da yake da shi na manyan ƙasashe kamar Amurka. Wato wannan shine babban matsalar. Yanzu ma ƙarfin halin da kotun ta ta ba da wannan abin da ake kira indictment cewa a je za a iya kama shi tana so ta hukunta shi. ana ganin ya faru ne saboda sauyin takun mulki da aka samu a amurka don haka wasu ma suke ganin kamar barazana ce kawai haka ta wannan kotu ko kuma a ce wata damusar takarda ce kawai saboda wannan mataki ba lallai a iya aiwatar da shi ba gaskiya ne zai iya zama damusar takardar kamar yadda ka ce to amma shi mutumin da aka ce an aika a kama shi din ba zai samu walwala ba kwata-kwata za a iya tuna lokacin da albashir yana shugaban sudan aka suka ce a kama shi to duk inda zai je yana ɗarɗane ƙasashe sai ya samu tabbacin da ƙasar ba za ta haɗa baki da ita wannan kotu a zo a kama shi ba mahimmancin abin ana ta yana nuna kamar babu shafaffe ga mai da mai a gaban wannan kotu eh amma wasu suna kafa hujja da cewar kamar yadda ka ce ta sha ba da sammaci na a kama wasu shugabanni an ce akwai batun shugaba putin na rasha wanda a baya-bayan nan shi ma an bada irin wannan sammaci wallah kama tana da wuya kwarai da gaske saboda kaga ba su can na sama ba ma da suke faɗi a ji a duniya kamar shi wato uh, umar albashir na nan sudan ai kaga ba iya kama shi ba saboda kamar yadda na ce maka ita ba ta da wato nata 'yan sandan da jami'an tsaron da za su je su damko mutum su ce kotun nan ta aiko mu kama ka amma kamar wannan mataki zai iya yin wani tasiri ga yakin da ake yi tsakanin musamman ita isra'ila da eh. yankin palestine eto eh wato ah, ba dole wani tasiri na kai tsaye ba amma a fakaici tasirin da zai yi kasashen da suke ba shi goyon ba suke taimakon shi to yanzu za su yi ɗarɗar saboda in suka ci gaba da taimakawa kuma su membobi ne na waccan dokar da ta kafa wannan kotun to yana nuna kenan su ma suna makotin zagon ƙasa kuma za a rubuta su haka tarihi zai hakaito su da haka kotun kuma za ta la'akari da wannan farfesa usman muhammad shu'aib kenan masanin shari'a a najeriya muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashen hausa na bbc To masana fannin shari'a sun fara tsokaci tun bayan ƙaddamar da wani tsarin tanade-tanaden doka wanda hukumomin Najeriya suka yi da nufin tabbatar da adalci ga mutanen da hare-haren ta'addanci suka ritsa da su a ƙasar. ma'aikatar shari'ar najeriya ta ce tsarin wanda ake kira da ingilishi model legal provisions for victims of terrorism wani muhimmin mataki na kokarin da ake yi wajen tunkarar bukatu da 'yancin mutanen da aka cutar sanadin har haren ta'addanci barista audu bulama bakarci babban mai bincike ne kan matsalolin rashin tsaro a afirka na kuma fara da tambayar sa koya suke ganin wannan mataki na najeriya tsari ne mai kyau sosai amma sai an aiwatar da shi yadda ya dace kuma dalilin da ya sa na ce tsari ne mai kyau wato za ki ga cewa saboda wato girman matsalar musamman a arewa ta gabas da kuma arewa ta yamma yanzu yana da wuya ki ga an kama wani an gabatar da shi gaban kotu an hukunta shi idan ma gwamnatoci suka tashi wato kokarin yafewa ko kuma wato budewa waɗanda suke irin waɗannan aikin ta'addanci kofar tuba sai sai ki ga an zo an musu gata an musu wankin kwakwalwa sannan an ɗauke su an mai da su al'umma an ba su jari da sauransu sai zama wato mutane suna ganin kamar ma gwamnatoci sukan ba da lada ne ga waɗanda suke aikata ta'addanci su kuma al'umun da abin ya shafe su ba a ko ta al'amarinsu to kin ga kenan aka kawo tsarin tallafa waɗannan mutane abu ne mai kyau abu na farko suna buƙatar matuƙar tallafi na gurin zamansu da aka ɗaiɗaita su da shi na gonaki da kayan sana'o'i da sauran abubuwa da suka rasa domin su sake gina rayuwarsu. Shin hakan yana nufin za su iya neman diya? To abin nan ita gwamnati ba ta yi bayani a kan tsarin dalla-dalla ba, amma abin da nake tunani kamata ya na farko ya zama akwai diya, in ma ba diya akalla ya zama akwai tallafi gwaggwaɓa wanda zai taimaka wa mutane wajen gina rayuwarsu. ya zama akwai tsarin kula da lafiyar mutane lafiyar kwakwalensu da lafiyar jikinsu ga waɗanda suka rasa ɓangarorin jikinsu ko suka ji ciwo a irin wannan hare-hare kuma ya kasance waɗanda ake mayarwa dinnan ba a mai da su kawai kai tsaye kan al'umma a fito da wani tsari na sulhunta su tsakaninsu da al'umun da abin ya ɗaiɗaita ta yadda za a yi ma al'umu bayanan irin nadaman da suka yi da irin aikin da aka musu na wankin kwakwalwa su waɗanda suka yi irin wannan ta'addancin sannan su ba wa al'umu haƙuri su kuma yi alkawarin cewa ba za su koma irin wannan aika-aika ba. Amma bukarti baka ganin cewa matakin nan ya zo a makare musamman ganin tsawon lokacin da aka shafe misali ana rikicin Boko Haram da kuma na 'yan fashin daji? To za ka ce ya zo a makare da a ce dukkan waɗanda abin ya shafa yanzu babu su sun mutu ba zai amfani kowa ba. Amma yanzu maganar da muke hajiya har yanzu akwai miliyoyin mutane wanda suke cikin matukar damuwa cutar damuwa muna da miliyoyin mutane da aka raba su da gidajensu da sana'o'insu yanzu ba su da abin yi saboda haka tallafawa rayuwarsu a kowane lokaci ne ba za a ce lokaci ya ƙure ba ya kamata a ce an yi wannan tsari tuntuni amma duk da ba a yi tuntuni ba har yanzu muna da miliyoyi masu bukatan irin wannan tallafawa da adalci kuma ni ina ga idan aka yi musu yanzu ba za mu ce lokaci ya ƙure baki ɗaya ba barista audu bulama bakar kenan babban mai bincike kan matsalolin rashin tsaro a afirka to yanzu kuma ga wannan sanarwar ra'ayi riga kowa da irin tasa Tsawon shekaru, gwamnatoci a Najeriya sun mayar da hankali wajen ciyo bashi domin aiwatar da kasafin kuɗi a kowace shekara. lamarin da masana ke ganin babbar barazana ce ga tattalin arzikin kasar. Kaso mai yawa na budget ɗin da aka yi a Najeriya za a kashe su ne wurin gudanar da gwamnati wanda suke zuwa a jihon wasu mutane shawahi da mai duk bashin da za a ciwo ya kasance cewa zai hidda mutane daga talauci. Bashin mu har yanzu ya kai matakin da za a iya cewa zai zama matsala ga tattalin arzikin na Najeriya ba kuma ana sa ran za a ci bashi ana sa ran kuma za a biya. Waɗanne hanyoyi ya kamata gwamnatoci su bi wajen samun kuɗaɗe ba tare da dogaro da bashi ba? Batun da muke fatan tattaunawa a kai kenan a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. Tuwa daren yau ne dai za mu gabatar da wannan shiri da fatan za ku aiko da ra'ayinku kamar yadda kuka saba. Da haka agogo ya kawo mu karfe bakwai ne saura kwata a Najeriya da Nijar wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. farkon shirin kun ji cewa shugaba Biden na Amurka ya bayyana izinin kama Firaministan Isra'ila da kotun ICC ta yi da abun kunya da takaici. za mu sake koma Najeriya amma yanzu bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda ƙasar ta fara ƙoƙarin sake rubuta tarihinta wanda a yanzu ya fita allaka da mulkin mallaka. Matakin na zuwa ne bayan shugaban mulkin soja Janar Abdulrahman Chani ya kafa wani kwamitin wucin gadi da aka ɗora wa alhakin gagarumin aikin. Ga rahoton ila Isufu. Wannan kwamiti wanda Farfesa Mai Kora zakari ke jagoranta ya ƙunshi malaman jami'a da dama tare da yiwuwar yin kira ga manyan masana tarihi da masu bincike. wannan dai shine karan farko wanda wata gwamnati a ƙasar ta jamhuriyar Nijar ta yi irin wannan yunkuri na sake rubuta tarihin ƙasa wanda suka bayyana cewa halin yanzu sigar shi ta mulkin mallaka ne to ko menene dalilin wannan yunkuri na gwamnatin Mamman Sahabi wani marubucin tarihin masarautun gargajiya ne a ƙasar ta Nijar ya amsa kamar haka Nijar ƙasa ce wadda take da dogon tarihi amma sai aka ɓoye tarihin na asali na ƙasar ƙasa ce wadda ta yi shekara dubu tun zamanin annabawa akwai Nijar. Amma mutane sai su ɗauki Nijar kamar daga shekara ta 1960 lokacin ne Nijar ta hwaro. Masana da dama sun yi bincike sun gano cewa asalin ma babbaku mutane ta wannan yankin Nijar suka ware shigowa. Kinan Nijar yau tana buƙata a dawo mata da tarihinta na asali mu ɗauko waɗannan ƙwarangwal na dinosaur wanda yau ga sanan mize duk inda ka ga dinosaur a duniya babu inda ake samun shi banda Nijar. Wannan na gwada cewa duk inda aka samu irin waɗannan ƙwarin daji za ka gane cewa ƙasa ƙasa ce mai dogon tarihi. Gwamnatin mulkin soja ƙarƙashin jagorancin Janar abdulrahman Chani wasu ta hau karagar mulkin bayan kifar da zababbiyar gwamnatin Muhammad Bazum a ranar 26 ga watan Yulin 2023 ta zargi gwamnatocin da suka shuɗe da miƙa wuya ido rahe ga Faransa. Musa Adamu ɗan jarida ne a ƙasar ta jamhuriyar Nijar ya yaba da wannan yunkuri na gwamnatin yana cewa. Lalle mun shi daɗi kwarai kuma muna fatan a ce waɗannan mutane da aka sa gaba domin rubuta wannan tarihi a ce mutane ne ƙwararru mutane ne waɗanda suka san tarihi kuma mutane ne waɗanda ba za su sa son rai ba bisa kan rubuta tarihin mu ta Nijar. A ko da yaushe a idan aka ɗauko tarihin Nijar da dai sauransu za ka ga tarihi ne wanda wani bature na ƙasar Faransa ko kuma wani Explorateur ko kuma wani dai Colonizateur. wanda ya rubuta da shi ake ɗoka ana sanar da mu ana sanar da ɗayanmu. A ranar sha biyar ga watan oktoba da ya shuɗe ne gwamnatin mulkin sojan ƙasa ta Nijar ta ɗauki matakin sauya sunayen wasu hanyoyi da abubuwan tarihi a birnin. ta hakan ne dai duk a yunƙurin raba gari da Faransa a ranar 16 ga watan Satumba na 2023 Nijar, Burkina Faso da Mali suka kafa ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Sahel a don daƙile tsarin ƙungiyar ECOWAS. Ƙungiyar da waɗannan ƙasashe uku ke ganin Faransa tsohuwar ƙasar da ta musu mulki mallaka ce ta yi amfani da ita. To a gaida ila Isufu to idan muka je jamhuriyar Kamaru kungiyar 'yan awara yankin renon Ingila na Kamarun ta fitar da wani sabon umarni da ke hana motocin tasi masu fentin ruwan ɗorawa hawa titunan birnin Bamenda. A cewar kungiyar launin da ya ɗorawa alama ce ta gwamnatin Kamaru don haka daga yanzu dole ne 'yan tasi su koma amfani da fentin fari da shuɗi. Ƙara watan Muhammad Babalala. Rashin tsaro na ta ci gaba da taɓarɓarewa a yankin renon Ingila, wanda ya haɗa kan larduna biyu cikin goman da suke kunshi a Kamaru, wata sabuwar ta kunno kai ita ce kashedin da 'yan ƙungiyar 'yan aware suka yi wa masu tuƙa motocin haya kamar su taksi da tun daga yanzu su kawar da duk wasu alamomin da suke da alaƙa da gwamnatin kamaru da suke kira da suna la republic lokaci yayi da za a fara yin amfani da alamomin ƙirƙirarriyar ƙasar Ambazonia wadda suka ayyana 'yancinta farkon alamar da za su yi aiki da ita shine sauya wa motocinsu fenti daga ɗorawa da yake a yanzu zuwa launukan fari da shuɗi ta gwamnatinsu saboda haka kuma tuni sun fara hukunta waɗanda suka saba ma wannan matakin inda a lokaci guda suka sauke fasinjojin da ke cikin wasu taksi biyu kuma suka cinna wa motocin wuta a anguwar Shea Street da ke birnin Baminda. Hakan nan kuma motocin biyu suka ƙone ba tare da an kawo wa mamallakansu ɗauki ba, ganin cewa a nan a take kuma 'yan awarin suka fara yin harbe-harbe na barazana ga duk wani jami'in tsaron da ka iya kusantar su sai dai daga bisani ne da suka juya suka ba da baya wasu 'yan aikin sa kai suka bullo domin kashe wutar da suka tada yanzu dai zaɓi ya rage wa matuƙa taksi da au su fuskanci fushin hukuma har idan suka bi umarnin 'yan aware ko kuma su sa ƙafar wando ɗaya da 'yan awaren idan suka bi bijirewa umarninsu har ila yau kuma sun ba wa mutanen birnin Baminda kashedin cewa kada su ga kafar wani ta taka masarautar Baminda da sunan halartar wani taro Muhammad Babalala sashin Hausa na BBC daga Yawunde a jamhuriyar Kamaru. To idan muka sake koma Najeriya kungiyar tattaba ta dattawan Arewa wato Arewa Consultative Forum wato ACF ta nana ta kudurinta na tabbatar da haɗin kai tsakanin al'ummomin da ke shiyar. Wannan dai na daga cikin batutuwan da shugabannin kungiyar suka cimma a wani taro da suka gudanar a Kaduna tare da mambobin wata kungiya ta masu rajin farfado da ruhin demokuraɗiyya a arewacin Najeriya. Ga Yusuf Tijjani da ƙarin bayani. Taron wanda ya samu halaccin wasu fitattun 'yan siyasa maza da mata da suka fito daga shiyoyi daban-daban na arewacin Najeriya da yi. Ya fara ne da yin waiwaye a kan kyakkyawar dangantakar da aka shaida a shiyar a arewacin kasar a shekarun baya, da kuma yadda sannu a hankali al'amura suka sukurkuce. Wani abu da masu yi magana kan ce kowa ya tuna bara. A cewar shugabannin kungiyar ta ACF dai sake farfado da haɗin kai tsakanin al'ummomin yankin wani al'amari ne da ya zama wajibi su sa a gaba, kamar yadda Sanata Ibrahim Ida mataimakin shugaban kwamitin koli a kungiyar ta acf ke cewa taron yan uwa ne dukkan mu daga gani muna cikin nan kafa muna nan kafa muna nan saboda haka abinda muke fata shine wannan shine farkon ko kara danƙon mutanen arewa mu zo mu haɗa kanmu domin mu san cewa in muka haɗa kanmu ba mai iya karya mu duk waɗannan abin da ke sha'anin tsaro sha'anin zamantakewa sha'anin yau da kullum muna ganin cewa in muka haɗu mu yi kanmu magani kahin ma wai gwamnatoci su shigo. Tawagar kungiyar ta Northern Democratic League NDL ta ce wannan ganawa da suka yi da shugabannin kungiyar ACF wata manuniya ce da ke nuna cewa an kama hanyar daidaita al'amuran da suka shafi yankin. Malam Awali Salihu shine kakakin kungiyar. daga wannan taro yau kun gane wa idan ku cewa arewa an ɗauki saiti an ɗau miƙati a najeriya mulkin da za ta yi wa jama'a adalci mulki da za ta kawo wa jama'a ci gaba mulkin da za ta kawo wa jama'a da kuma sashen nan kwanciyar hankali da nutsuwa da ƙaruwan arziki da zaman lafiya a jihohi musamman da suke cikin hali na kakani kayi. Gamsu da salon mulkin gwamnatin namu kenan? Ba wai gamsuwa ko rashin gamsuwa ba ne a'a matsaloli ne ga su nan birjik ba za ka iya kirga su ba in ba ka ce ka gamsu ai jama'a sun san cewa akwai matsala in kuma ka ce baka gamsu ba ka zo ne daidai da kwado an ba shi kujera ya ca a ya gode ya fi kusa da ƙasa. tun da farko dai wasu daga cikin mambobin kungiyar ta northern democratic league masu rajin farfaro da ruhin demokuraɗiyyar sun yi ta jawabi a zauren taron inda suka ba da misali da irin rawar da suka taka a shekarar 2015 tare da jawo hankulan mahalarta taron cewa kamata ya yi al'ummomin yankin su dage domin maimaita hakan a shekarar 2027. Dr. Umar Ardo wani fitaccen ɗan siyasa daga jihar Adamawa shine wannan furuci na tambaye shi ko me yake nufi? Abin da ya faru shine muka hada kai mun kawo gwamnati. To abin bai zo yayi ba, don haka ba zai hana mu mu sake hada kai kuma mu sake kawo gwamnati ba. Kuna nadama kenan. Eh waɗanda suka fadi suka eh, kasa gyara kasa ba su za su yi nadama mu ba mu yi nadama hada kai da muka sa gwamnati ba ba mu yi nadama ba don me za mu yi. Sama da wata guda kenan da wasu shugabannin kungiyar ta Northern Democratic League suka fara rangadi domin ganawa da wasu manyan shugabanni a Najeriya. wani lamari da masana harkokin siyasa ke fassara shi a matsayin sharar fage game da irin wainar da za a toya a fagen siyasar kasar a shekarar 2027 yusuf tijjani bbc hausa daga kaduna a najeriya to yanzu kuma ga wannan sanarwar